akwai illoli da yawa kuma ta ɓangare guda wanda wasu wannan shiga social media ya lahanta su ya sun ɗauki alhakin duniya da lahira sun ɓata kan suna sun nisha daga ciki akwai yaɗa labarun karya. daga ciki wasu yi amfani social media wajen duk abin karya sai su yada. yanzu faɗa ake yi yanzu wani ya turo mu wani bidiyo ya fi goma ya ce min wai ana ana can ana ta kashe musulmi a wata jiha a kudu da, wani ya duba min date din abin sai aka ga wannan wani wajen yan eh, sas aka yi shi wani ma ya fi shekara goma di ya tattaro ya tattaro ya tattaro ya tattaro ya haɗo yanzu ka tura wa yan kudu wani abu kai kana arewa ka tura yan kudu wani labarai ka ce musu gashi ana kashe mutanen ku arewa kuma ka turo yan arewa cewa gashi ana kashe muku mutane a kudu kaga yaƙi fa kake so ka haɗa kuma waɗannan bidiyon tsofaffi ne wasu ma a wasu ƙasashen aka yi su wasu ma a wani jihohin ne sai mutum ya ɗauko ya haɗa sai ka ya turo maka akara makalla ga wani abu da yake faruwa to Allah ya sa muna da wayoyin mafi yawa waɗanda suke zura jawoyi ne sai ka kirawa ne me ake ciki ne jiwa ka sai ce wallahi mala ana nan lafiya A ba wani cewa san ba abin da yake faruwa ga muna a kasuwa muna ta harkokinmu shi nan ya zo ya baka labarin cewa ana can ana kashe mutane wato so yake yi irin ya ɗauka irin irin gida da wannan ne wanda zaka hau mun bari ka ce jama'a ana kashe mana mutane ya kamata mu ma murama wa gaya maka yanzu ana da wannan shirma yanzu ko ina duniya a buɗe take haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa